Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu dashin ciki da gaskiyar har kullum kan karin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku cewa kungiyar Meta Allah ta yi shirin shiga don sasanta ƙaddamar neman gadin shanun kiwo uku bayan kwaye shekaru arba'in da bakwai. Ku biyo mu cikin shirin sunana sararfi da hashin gumel. Masu sauraro bayan ka muku labari ko korafin malama Hafsatu Ahmadu da ke gwagwarmayar neman gadansu na shanu uku bayan kwashe shekaru. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayan rasu mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kawar zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar Sardauna da ke tsaunin Mambel a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsat ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su guda ya damƙa dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓe. Duk da yake shirin ya gayyaci Muhammad Lawal mai daɓe don jin bahasinsa, amma hakan ya gagara. Sai dai shugaban uwar ƙungiyar miyar ta Allah Makban ta Najeriya, Baba Usman Ingan Zarma, ya saurari shirin ya kuma ce ƙungiyar za ta shiga don tabbatar da an yi wa kowane bangare adalci. To, salamu alaikum, ai wato shi al'amarin tun daga farko aka bata shi, in ba dan shi wannan mijin kanwar hamsatu ya kara ba, ai dama wani al'amari ne wanda inda an sanar da ƙungiya tunda muna da ai al'adarmu na fulaku wanda muke amfani da shi wajen magance ire-iren irin waɗannan agugwa. to amma duk da haka dai har yanzu al'amarin bai ɓaci ba tun da yanzu mun samu rahoto za mu miƙa al'amarin ga mu na jihar taraba sa'annan su kuma su haɗu da reshen ƙaramar hukuma ta inda mayo daga take ciki don a haɗu a tattauna a ga yadda za a cimma al'amarin amma dai daga ƙarshe tun da kamar yadda na gaya maka muna da al'adarmu na fulako dole a can amma yanzu daga ba za a yi muna da arɗawa wanda dole su za mu tuntuɓa da shugabancin kungiya da ardawa za mu tuntuɓa za mu sa al'adarmu na fulaku a ciki za a nemi shi shi mai muhammad lawal mai daɗe a zauna da shi a ga ya za a cimma al'amarin ta hanyar fulaku da ma ita ma malama hamsatu a zauna da su a tattauna a kai ga matsaya wanda mun tabbatar idan aka sa fulakucin al'amarin aka sa arɗawa na wancan yankin suka kira shi malam muhammadu bai dabe aka zauna dole ba a rasa hukuncin da za a idan a kawo ƙarshen wani al'amari hanya biyu ne wala allah ko shi a sa cikin fulako su ware musu shanu da za su basu ko kuma su arɗawa bisa ga al'adarmu na fulako in an ga abin sarƙaƙiya yawa dole sai a sa abin da ake kira kamar ajo a sa kowa ya kawo abin da zai iya haɗawa don a haɗa a magance wannan al'amari don a zauna lafiya a dukkan al'amura da ya shafi bakulata ne makiyayi inda ana bi ta hanyoyin shugabanninsu ta kungiyoyinsu ta hanyoyin shugabanninsu na ƙasa a duk da al'amarin bai kai mu halin yadda muke ciki a yau ba tunda akwai da wannan al'adar na fulaku wanda aka biye shi ta hanyarsa za a magance al'amura da yawa kuma a samu ci gaba da yawa yadda za a kawo ƙarshen a kanana kananan da manya-manya abubuwan da suka shafi fulani makiyaya a fadin tarayya so ina tabbatar maka wani al'amari tun da mun je shi za mu yi himma a kai ko muna tabbatar wa malam hamsat in allah yadda za mu yi kokari ta hanyar kungiya mu ga wani mataki za mu ɗauka don a bi kadunta kuma mu ga cewa in allah yadda an kawo ƙarshen yadda ba zai taɓarɓare ba in kuma allah ya sauke an kasa samun jituwa to da ƙarshe dai mu kanmu kuma za mu mika al'amarin ga hukuma ne a bi hanyar kuma shari'a din don a ga yadda za a cimma al'amarin amma ba ma fatan mu kai haka mun tabbatar aka sa fulaku ciki za a kawo ƙarshen wannan al'amari yadda kowa zai ah, samu kwanciyar hankali ah, yadda za a bi al'amuran kuma a ah, aiwatar da su kuma a ƙare su yadda kowa zai ji daɗi tun da za a shi ne cikin lumana da fa'inta kuma da fulaku insha Allah. Ɗaya daga cikin fitattun 'ya'yan yankin na tsakiyar tsaunin Mambila, injiniya Ahmed Zakar Unguroji, ya ja hankalin waɗanda batun gadon shanun da Hafsa take batun mallaka a matsayin gado, wato Muhammad Lawal mai daɗe, da su sulhunta a samu maslaha cikin ruwan sanyi. Ahmed Zakar Unguroji, wanda kan jagoranci tarukan zaman lafiya da yaƙi da cin hanci da rashawa a sassan Najeriya, har ma kan tsaunin na Mambila da babban birnin karamar hukumar ta Sardauna wato Gembu. Ya mara wa yunkurin ƙungiyar makiyaya miyatti Allah baya kan ta yin shiga tsakani don warware wannan takaddama. Assalamu alaikum sunana injiniya Ahmad Zakari Guroje kan wannan batu. Akwai tausayawa wajen ita Hafsatu da 'yan wanta wa'inda suka gaji wa'innan shanun guda uku. sannan akwai tausayawa wajen shi wato malam lawal a muhammadu wanda shi ma ya gaji shanun nan a hannun ma'aifinsa ma'aifinsa baya raye ita kuma uwarsu hafsatu ba ta raye to kuma kamar yadda wa'in nan ba su raye haka shi muhammadu lawal ya kamata ya sani akan cewa za a waye gari wata rana shi ma ya zama baya raye saboda haka wannan abin tausayi ne kwarai da gaske saboda abin da ya shafi lamari na gado ba abin wasa ba ne malamai sun nuna mana akan cewa allah yana fushi kwarai da gaske ga mutumin da ya yi rubda ciki akan dukiyar magada saboda haka shi muhammadu lawal ya guji fushin allah ya tausaya wa bayan allah nan ya tabbatar da ganin cewa ya mayar musu da abin da suka gada daga wajen iyayensu wannan ba maganan zuwa kotu ba kamar yadda ita hafsatu ta faɗa sun je kotu amma daga ba a biya musu buƙatar su ba suka sake wucewa gembu inda suka kai kara nan ma wanda ya kai kara aka kama aka kulle ba wanda aka kawo kara ba saboda rashin adalci saboda haka a matsayina na shugaban kungiya mai zaman kanta wanda wato african patriot for peace and center for unity wanda da an santa da community for peace and corrupt free society nigeria dama manufan kungiyarmu muna amfani da ita ne don nema ma al'umma zaman lafiya da kuma irin wannan abin idan da hali mu shiga ciki saboda a samu maslaha saboda haka ina kira muhammadu lawal ya ji tsoron allah ba sai an kai shi kotu ba shanun nan ba lalle ba ne sai ya maida su a yadda suke amma ya tabbatar da ganin cewa wayannan magadan sun samu abin da za a iya samu a kan abin ya rage a cikin shanun nan saboda shanu guda uku shekara 47 to komai lalacewa dai shanun nan karuwa suka yi ba raguwa ba saboda haka abin da yake akwai ya kawo ya mayar ma wayannan magadan saboda ya cire wannan nauyin daga kansa sannan su kuma ya yi musu adalci ya sani a kan cewa wannan abin ya shafe shi ya shafi ma'aifinsa ya shafi ma'aifiyar eh, ita hafsatu da sauran 'yan wanta saboda haka ba abin da allah zai bari ba ya yi gabgawa ya tabbatar ya mir musu da dukiyarsu sannan ina kira ga kungiyar miyatti allah da su yi gabgawa su shigo ciki su baiwa shi muhammadu lawal shawara ya yi kokari yadda za a yi su surhunta tsakaninsu da wa'annan magada domin a mayar musu da abin da suka gada daga wajen iyayensu gado ba abin wasa ba ne abin yana da tausaya kwarai da gaske shi ya sa Ah, na shigo ciki a matsayina na shugaban wato kungiya mai zaman kanta wanda muke rajin nema ma al'umma zaman lafiya domin ah, mu nemi yadda za a yi a sulhunta sannan a samu maslaha masu gado su karbi kayansu domin a zauna lafiya sannan ina kira ga ita hafsatu da su masu danne zuciyarsu duk wani abin da aka samu su karba su gode wa Allah kuma da fatan Allah ya samu abin da suka samu a hannun shi Muhammadu Lawal Allah ya samu abin albarka. Masu aro Shirin ciki da gaskiya zai koma gefe guda domin barin kungiyar Fulani ta miyatti Allah da sauran masu ruwa da tsaki su samar da maslaha kan wannan takaddama. Kafin mu sake waiwayowa don sanar da ku abin da ya faru. Yanzu kan a madadin Mustapha Nasir ba tsare da Nasir Adameli Kaya da suka yi aiki don ganin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya.